wallafa shaikh islam ahmad ibn abdulhalim abul abbas ibn taimiya yau tara ga watan jumada al'ula hijirar manzan allah 1427 wanda ya daidai da biyar ga watan jun miladiya 2006 a darasin baya ibnu taimiya yana magana akan abin da ya shafi girman kai a inda yake gaya mana dukkan wani wanda ya ƙi miƙa wuya ga Allah to mai girman kai ne dukkan wanda girman kansa zai hana shi miƙa wuya da jayuwa ga Ubangiji da dokokinsa to wannan mushriki ne ba za ka raba shi da shirka ba wanda girman kansa ya hana shi ya bautata wa Allah tare da cewa zuciyarsa na da matsananciyar bukatuwa zuwa ga haka to lalle ne zai hada Allah da wani ya ce saboda wannan ne ya zama na fir'auna ya fi kowa girman kai ya fi kowa shirka saboda ya kasance ya fi kowa girman kai kamar yadda Allah ya labarta mana labarinsa haka nan karuna da fir'auna da hamana suka fi kowa kafirci da kangarewa ubangiji saboda kasancewarsu sun fi kowa a zamaninsu girman kai girman kai mutumin da ya san gaskiya amma ya kaɗe ta guri guda ya yi watsi da ita ya ki aiki da ita alkibaru baturun nasi wa baturul haƙi wa gamtun nas baturul haƙi watsi da gaskiya bayan mutum ya fahimce ta wannan alama ce ta girman kai shi yasa Allah ya sifanta fir'auna da hamana da karuna da girman kai a cikin ayoyin da muka karanta a baya inda Allah ya gaya mana walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi ma kanu sabiqin Musa ya zo musu da gaskiya hujjoji bayyanannu karara wanda kowa zai iya gani ya yadda ya yi imani amma sai suka yi girman kai a doron ƙasa sun san gaskiya girman kai ya hana su turungume ta wa jahadu biha an anfusuhum zulman wa uluwa fanzur na kana aqibatul mufsidin sun san gaskiya amma suka yi jayayya suka yi musunta wastaiqanatha anfusuhum alhalin zukatansu suna da yaƙini game da ita ba komai yasa suka yi watsi da gaskiyar ba sai dan zalunci wa uluwan da nuna isa da girman kai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa balil istiqra'u bari ma wannan magana ai bin kwakwafi na malamai ya dullu ala annahu kullama kana ar-rajulu a'zama istikbaran an ibadatillah kana a'zama ishrakan billah bin kwakwafin dalilai na alkur'ani da dalilai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana cewa duk sanda mutum yafi kowa girman kai ga barin bautata wa Allah to yakan kasance yafi kuma kowa yin shirka ga Allah li'annahu kullama istakbara an ibadatillah ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود أدوك سندا متن جرمان كنسا يهنا شبوت wa الله to kuma zuciyarsa wacce Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta da buƙatuwa zuwa ga ibada buƙatuwan nan tata za ta ƙara tsananta zai ƙara samun buƙatuwa da talauci na zuwa ga wani abin da yake shine muradi shine abin so wanda shine abin nufinsa na farko maqsudul qalbi bil qasdil awwali zuciyarsa za ta dinga karkata zuwa ga ubangiji shi kuma girman kai ya hana shi ya miƙa wuya ga ubangiji don haka zuciyarsa na fusgashi zuwa ga ubangiji saboda yaƙinin da yake ciki da kuma buƙatuwar da take da shi na bautatawa ubangiji a zahirinsa shi kuma yana bautata ma wani abu wanda ba Allah ba abinda ya sanya wa soyayya shi ta koli ya sanya masa fatansa na koli to kaga anan ya zama mushriki ta bangaren zuciyarsa karkata zuwa ga Allah ta bangaren ayyukansa na zahiri kuma karkata zuwa ga wani Allah ba wannan shine shirka ba fa yakunu mushrikan masta'badahu min zalika sai ya zama mushriki ta hanyar abin da ya bautar da shi ba Allah ba abinda ya mai da shi bawa gare shi ba Allah ba kamar yadda hadisi ya gabata a baya ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ga zuciyarsa na buƙatar bautar ubangiji amma kuma bala'in kwaɗayinsa ga duniya da tara dukiya ta hana shi ya koma ya mika wuya ga ubangiji zuciyarsa na karkata zuwa ga ubangiji ayyukansa kuma na karkata zuwa ga wani ubangiji sai ya zama mushriki ta wannan nahiyar walan yastaghni alqalbu an jami'il makhluqat babu yadda za a yi zuciya ta wadatu ga barin dukkanin halittu ka ji zuciyarka kawai Allah take nufi wannan ba zai samu ba illa bi an yakuna Allahu huwa maulahu allazi la ya'buduhu illa iyyah sai idan zuciyar nan ya kasance Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne kawai majibinsa kuma wanda ba abin da yake bautawa sai shi wala yasta'inu illa bihi babu abin da yake neman taimakonsa da agajinsa sai shi wala yatawakkalu illa alaihi babu wani abin da yake dogaro a kansa sai ga Allah wala yafrahu illa bima yuhibbuhu wa yardahu baya farin ciki sai da abin da Allah yake so ya kuma yarda da shi ولا يكون إلا ولا يكون ولا يكره إلا ما ما يبغضه الرب ويكرهه ba kuma yakin wani abu sai abinda Allah yake ki sai abinda Allah yake illa man walahu Allah baya jibintar wani sai wanda Allah ya jibinta wala yuadi illa man adahu Allah baya gaba da wani sai wanda Allah yake gaba da shi wala illa lillah baya so sai dan Allah wala yubghidu shay'an illa lillah baya ki sai dan Allah wala yu'ti illa baya bayarwa sai dan Allah wala yamna'u illa lillah baya hanawa sai dan Allah to idan bai zama haka ba to babu yadda za a yi zuciyarsa ta wofinta daga shirka sai ya zama da waɗannan sifofin matuƙar zuciyarsa ba ta cika da waɗannan aƙida waɗannan aƙidu ba ya zama na Allah kawai shine abin bautarsa ne kaɗai wanda yake neman sa da bukata shi kaɗai yake dogara gare shi shi kaɗai yake yin farin ciki da abin da zai faranta masa rai shi kaɗai yake kin abin da yake yake son abin da yake so yake so dan Allah yake ki dan Allah yake bayarwa dan Allah yake hanawa dan Allah idan ya zama haka to zuciyarsa za ta kubuta daga shirka kadan ba haka ba kuwa to babu yadda za a yi zuciyarsa tastaghni an jami'il makhluqat ba yadda za a yi zuciyarsa eh, qalbuhu yastaghni an jami'il makhluqat fa kullama qawiya ikhlasu hubbihi duk sanda ikhlasi na bawa yayi karfi a zuciyarsa wa dinihi lillah addinin sa da yake wa Allah yayi karfi a zuciyarsa tafmulu bara'atuhu min al-kibri wash-shirki to a kuma lokacin ne yake samun kamala wajen kubutarsa daga girman kai da kuma shirka ikhlasin sana ƙara ƙarfi yana ƙara samun kamala wajen kubuta daga shirka wajen kubuta daga girman kai ikhlasinsa cikin waɗancan abubuwa yana rauni zuciyarsa kuma na ƙara kusantar abin da yake girman kai ne abin da yake shirka ibn taymiya yace shirka ita ce ta rinjayi nasara girman kai shi ya rinjayi yahudawa wa shirku galibun ala nasara wal kibaru ala yahudi qala ta'ala fin nasara Allah yana gaya mana dangane da nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ittakhadhu ahbarahum sun riki malamansu wa da masu ibadar cikinsu sun rike su arbaban iyayen giji min dunillahi ba Allah ba suna halatta musu abinda Allah ya haramta su yadda suna haramta musu abinda Allah ya halatta su yadda sai suka zama tamkar iyayen giji a wajensu wal masih ibn maryam suka isa dan maryam a matsayin Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan alhalin ba a umarce su da wani abu ba face su bauta wa Allah shi shi kadai Allah guda ɗaya tak la ilaha illa huwa ba shi da wani babu wani abun bauta sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga abin da suke yi na shirka Allah ya nuna abin da suke yi shirka ce shi kuma ya tsarkaka ga barinta yahudawa kuma Allah ya ce mana game da su afa kullama ja'akum afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ashe ko da yaushe wani manzo ya zo muku da abinda zukatanku ba sa so sai ku ɗora girman kai Allah yake gaya mana halin Yahudawa shine girman kai a duk sanda wani manzo ya zo musu da abinda bai yi daidai da san ransu ba sai girman kai ya hana su su sadu da su miƙa wuya farifa fariqan kazzabtum wasu bangare na manzannin da za su zo muku da abin da ya saba wa san ranku sai ku ce ƙarya suke yi wa fariqan taqtuluna wani bangaren na manzanni kuma ku kashe haka nan Allah ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la sabila wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila da sannu zan kawar da waɗanda suke girman kai a cikin ƙasa zan kawar da su daga ayoyina duk wani wanda yake da girman kai ba zai fahimci Alƙur'ani ba ba zai fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su haɗu ba shi yasa wani daga cikin malamai da aka gaya masa cewa ai wasu suna sukan ibnu taimiya da cewa yana da girman kai ya ce ba zai yarda ba inda yana da girman kai ba zai fahimci alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka ga ya fahimta saboda Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah ya ce duk waɗanda suke girman kai a bisa doron ƙasa ba bisa gaskiya ba zan kawar da su daga ayoyina shi ko ibnu taimiya mun san yana ɗaya daga cikin waɗanda kowa ya sallama masa a lokacinsa daga masoyi har maki wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u to tunda kuwa har haka Allah ya bashi wannan sani na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba zama yana da girman kai ba wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani hujja suka gani ba za su yi imani ba girman kan nan ba zai bar su su yi imani ba wa in yaraw sabilar rushdi in suka ga tafarki na shari'a la yattakhizuhu sabila ba za su rike shi tafarki na rayuwa ba wa in yaraw sabilal ghayyi amma duk lokacin da suka ga tafarki na bata yattakhizuhu sabila shi za su rika a matsayin tafarkin tafarki abin bi to saboda haka babu yadda za a yi an tsar tauhidi ya haɗu a zuciyar bawa tare da girman kai ba za su haɗu ba musamman girman kan da zai hana kaka karbi karɓi gaskiya to wanda duk zai zama da wannan hali Allah maɗaukakin sarki zai sa masa tsab'i zai sa masa khatma a cikin zuciyarsa ba zai fahimci ayoyinsa ba ba zai fahimci hujjojinsa ba sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ibn taymiya ya ci gaba da cewa walamma kana al-kibaru mustalziman shirki. to kasancewar girman kai yana tattare da shirka yana haɗa da shirka ko da yaushe wa shirku diddul islam shirka kuwa kishiyar musulunci ne Wahuwa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu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 faqad iftara isman azima lalle ya kagi wani laifi mai girman gaske haka nan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafara a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so wa man yushrik billahi wanda duk yayi shirka da Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida yayi bata bata mai nisa ya bata bata mai nisa to kasancewar girman kai yana haifar da shirka kanal al-anbiya'u jami'uhum mab'uthina bi dinil islam kasancewar girman kai yana haifar da shirka shirka kuwa kishiyar musulunci ne wannan shi yasa gaba ɗayan annabawa Allah ya aiko su da musulunci ne don musulunci shine abinda zai yaki girman kai shi zai yaki shirka in ya yaki girman kai to ya yaki abinda yake haifar da shirka fa huwa ad-dinu allazi la yaqbalu Allahu ghayrahu annabawa gaba ɗaya Allah ya aiko su da addinin musulunci wanda shi ne addinin da Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba laminal wa laminal akhiri ba ya karɓar wani addinin da ba musulunci ba a wurin mutanen farko da mutanen ƙarshe wannan matsala ce da wasu malamai kamar suyudi suka yi rubutu a kai shin al'ummomin da suka gabata su ma musulmi ne ko mu kaɗai ne musulmi siyudi ya yi littafi ko risala ‘yar ƙanƙanwa wadda ya sa mata suna itmamun ni'ima bi ikhtisasil islami bi hadhihi al'umma إتمام النعمة Wato shi yana الأمة وتشينا ganin cewa wannan al'umma ita kadai ce musulma al'ummomin da suka gabata ba za a ce musu musulmi ba khususiya ce ta wannan al'umma annabawa da suka gabata ya yadda musulmi ne annabawa duk musulmi ne amma ba za a kira al'umma su ba musulmi to wani ya yi masa inkari to ya dai babbaci wannan mai masa inkari ya gaya masa baka ya ce jahili ne bai san abin da yake ba jahili ne mukallidi ne bai kamata ma istihadi ba yana da karancin bincike yana da karancin leke-leke bai san makamar dalili ba saboda haka shi a gunsa waɗannan al'umma ita kaɗai ce musulmi saboda Allah ce huwa ishtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha min qabl wa fi hadha ke wannan ayar ta nuna mu kadai ne musulmi annabi ibrahim ne ya sa mana musulmi to ban sani ba annabi ibrahim bayansa ne aka samu al'ummar da Allah ya aiko annabawan bani isra'ila gaba daya ya kirawo zurriyarsa kawai musulmi ‘ya'yansa annabawa amma banda sauran mabiyansu wato ya yi ta ƙoƙari ya tabbatar da ra'ayinsa amma kuma in kana karanta za ga akwai ci da ƙarfi akwai ci da ƙarfi ya riga ya faɗi maganar kuma yake ganin lallai sai ya yi mata gurbi duk ayoyin da ibnu taimiyya ɗin nan zai kawo sai ya ce annabawan ake nufi kawai amma banda al'ummar su to shi annabi an ce annabin annabi nuhu misali an ce shi musulunci yake yi amma kai da ya kirawo ka bi addinin sa kai kuma musulunci kake ba to ai abin dole ne kai ka kasa ganewa shi addinin sa musulunci shi musulmi ne amma shi wanda ya bi shi ba za a ce masa musulmi ba to abin na suyudi yana da wahalar ganewa Ibn taymiya yana cewa kana al-anbiya'u jami'uhum mab'uthina bi dinil islam kaga shi a gurin sa duk annabawa addinin musulunci Allah ya aiko su da shi tunda musuluncin nan shine tauhidi shine miƙa wuya shari'a wannan takan bambanta ko saboda ka duk annabawa Allah ya aiko su da addinin a miƙa wuya ga Allah Ya shi shine addinin da Allah ba zai karbi wani addini ba shi ba sawa'un a gurin mutanen farko ko gurin mutanen ƙarshe Nuhu yana cewa fa in tawallaitu fa ma sa'altukum min ajrin in kun juya baya kun iya yarda da abin da nake kiran ku zuwa gare shi fa ma sa'altukum min ajrin ni da ban nemi ku biya ni ba in ajriya illa ala Allah ladana yana ga Allah Allah shine zai biya ni wa umirtu an akuna minal muslimin ni an umarce ni in zan cikin masu miƙa musulmi ko tun da kun kiya ku tafi daman ban nemi wani abu wajen ku ba inda sun miƙa wuya shi suna tare da shi su ma suna me suna musulmi wa qala fi yaqi ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين wane ne zai yi kwaɗayin barin addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kansa wala qad istafainahu fid dunya hakika mun zabi annabi ibrahim a duniya ya zama ɗaya daga cikin ulul azm ya zama abul anbiya'i annabawa su fito daga tsatsansa wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana daga cikin gungun mutanen kwarai isqala tun lokacin da ya ce wa isqala lahu rabbuhu tun lokacin da ubangijinsa ya ce masa aslim ka miƙa wuya qala aslamtu li rabbil alamin ce na miƙa wuya ga ubangijin duniya wa wasa biha ibrahimu banihi ya bunai inna allaha astafa lakum ad dina fala tamutunna illa wa antum muslimun yayi wasiya ga ƴaƴansa yace ya ƴaƴana Allah ya zaba muku wannan addini kada ku mutu face kuna musulmi ashe addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi ya kuma yi wasiya ga ƴaƴansa su bi shi shine mai musulunci ƴaƴan annabi Ibrahim a ciki aka samu Eh, a ciki aka samu banu isra'il jikokin a jikokin yaqub alaihi salam a jikokin eh, ishaq alaihi salam fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi hakanan annabi yusuf tawaffani musliman rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard eh? anta waliyyi duniya dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin a ƙarshen rayuwarsa yana roƙo Allah ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin shi na addinin da Allah ya shi akai musulunci yana roƙon Allah ya karɓi ransa akan wannan addini na musulunci don haka bai kirawo mutane ba sai zuwa ga musulunci haka nan annabi Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina Yudi da ya zo irin wannan ayoyi tunda nan dai ya ƙaumi kaga duk bani isra'ila ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu shi kadai gare shi shi kadai za ku dogara in kuntum muslimina in kun zan musulmi sai yace ai yana nufin annabawan cikinsu sauran kuma 'yan rakiya ne sauran bittabi'iyya Bittabaiya ta hanyar rakiya ne aka sa su cikin kalmar musulmina amma su sunansu yahudawa faƙalu an Allah tawakkalna suka ce ga Allah muka dogara Wakala ta'ala inna an at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu lalle mun saukar da at-taura wanda a cikinta akwai shari'a da haske annabawa suna hukunci da ita annabiyun allazina aslamu annabawan da suka miƙa wuya suka suka karbi musulunci suna hukunci da ita ga waɗanda suka tuba su ne sauran bani Isra'il, da ya zo kan irin wanda ya ce waɗannan annabawa ne su a ce musu musulmi rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin bilkisu musulma ce ko to ita ma annabi ce wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin in aka ce mutum aslama ba ya shiga musulunci kenan ba to shi ma irin nan ya ce duk ta hanyar rakiya ne bittaba'iyya ne to sai kaga abin akwai ci da ƙarfi ah? to me yayi zafi sai an ce su ba musulunci suka yi ba me yayi zafi Ƙoƙarinsa kawai ya ce wata falala ce shi kan kiran mu musulmi wata falala ce da muka keɓanta da ita akan sauran al'umma min khasa'is hadhihi al'umma wannan kawai ke so tabbatar to amma ana so a tabbatar da wannan kuma aka samu ayoyi da suka ci karo da wannan ba sai hakura ba meye dalilin da za a yi ta bankara ayoyi sai lalle sun yarda da wannan doguwar risala yayi da dalilansa kusan ashirin yace ma ya samu na ashirin da ɗaya wa idza awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimuna duka annaba ne waɗannan hawariyun duk annaba ne lokacin da awhaytu ila al-hawariyina nayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi ku yi imani da ni wa rasuli da manzona qalu amanna washhad suka ce mun yi imani ka shaida mu musulmi ne Allah yana cewa inna ad-dina inda Islam addini a gurin Allah shine musulunci addini a gurin Allah ba wai yanzu ba tun kafuwar duniya wannan miƙa wuya ga Allah shine addini a gurin Allah wa man yabta al-islam dina ba wai kawai cikin wannan al'umma ba tun da kafuwar duniya duk wanda ya bi wani addini ya nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbal ba za a taba karbar wannan addini daga wajensa ba Allah na cewa afa ghaira ya yabghun wani addinin Allah suke nema walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wannan shine al-islamul ab islamul kainat dukkanin wasu halittu na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu da na duwar watsu na fili da na ɓoye ga baki ɗayansu suna musulunci suna miƙa wuya ga Allah wannan kuma shine musulunci ko menene da ka gani yana bin wannan addini ne na musulunci ma'ana yana saranda ga ubangiji da Allah ya ce man fis samawati wal ardi Allah ya gallaba janibin mai hankali man kalma ce da take ake amfani da ita ga mai hankali an rinjayar da janibinsa amma ba wai dan kai shi kadai kawai ake nufi ba dukkan wani wanda yake cikin sama da dukkan wani wanda yake cikin ƙasa da dukkan abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa musulmi wanda yake mai imani mai miƙa wuya yana ta hanyar yana so ta hanyar yana kwaɗayi yana ƙauna wannan shine musuluncinsa zai amfane shi wanda kuma ta bisa tilas ya miƙa wuya ga dokokin ubangiji na halitta domin akwai dokokinsa na karanci da muke karantawa a alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dokokin Allah ne na rubuce na karance eh? al'ayatul makru'a akwai kuma dokokin Ubangiji na halitta wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya gudanar da halittarsa bisa doransu to idan ka bin dokokin ubangiji na rubuci ko na karance ko ka kasu ko kasu dole ka bi dokokinsa na halitta kamar yadda a baya muka sha faɗa dole ne ka miƙa wuya ga irin tsarin da ubangiji ya yi na halitta dole ka ci dole ka sha hmm? ba za ka ce kai saboda garewa Allah ba ba ma za ka ci din ba to ba ma zan ci in sha din ba ba dai Allah ya yi da in ci to ba zan ci din ba baka isa ba ko ka ce kai ba za ka yi bacci ba tunda dai wannan baccin wani tsari ne da ubangiji ya gudanar da halitta to ni ba zan bi wannan dokar ba ba wanda ya isa ko ya ce shi shi ba zai shaƙi iskar ba ma tunda ubangiji ne ba zai ai ba zai yiwu ba ko irin tsarin halitta da Allah ya masa ne ya tafi da kafafuwansa ya ce to shi shi da hannayensa zai dinga tafiya ko taka zai dinga tafiya tunda dai Allah ya tsara kafa a tafiya da ita to ni ba zan tafi ta kafan ba taka zan dinga tafiya afa man yamshi mukibban ala wajhihi ada amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim shi yasa Allah ya sifanta kafirai da suka faddare kamar wanda suke tafiya ne da ka to dole dai idan mutum ya ƙi miƙa wuya ga dokokin ubangiji na karance na rubuce ya miƙa wuya ga dokokinsa na halitta shi yasa Allah ya ce tsawon wa karha, ta hanyar kana so ka bi dokokinsa da ya saukar maka yi kaza bar kaza ko kuma karha ka ki ka bi dokokinsa na tsare-tsaren da ya na halitta baka isa ka canza su ba kunnanka ya yi shi dan ya ji baka isa ka canza ji daga kunne ya koma hanci ba bakinka dan ka ci ka fitar baka isa ka ce ka canza wurin cin abincinka ya koma ta kunna ba dole waɗannan tsarurrukan da Allah ya yi su za ka tafi a kansu shine ɗau'an aukar ya ce fa zakara islam kainati Allah ya ambaci musuluncin dukkanin halittu ɗau'an wa karhan ta hanyar suna so ta hanyar miƙa wuya ko ta hanyar tilas li'annal makhluqati jami'aha domin dukkanin halittu gaba ɗayansu muta'abbidatun lahu at-ta'abbud al'am masu zama masu bauta ne ga ubangiji bauta na gaba ɗaya. wato masu bin dokoki ko hanyoyin da Allah ya shata ne dukkanin halittu sawa'un aqarra al-muqirru bidhalika aw ankarahu mutum ya yadda da haka ko bai yadda ba wahum madinuna lahu mudabbaruna su masu da'a ne ga ubangiji kuma waɗanda ake gudanarwa ne ubangiji yake gudanar da su fahim muslimuna lahu tsawan wa karha su masu miƙa wuya ne musulmi ne gare shi sun ki ko sun so laysa li ahadin min al makhluqati khurujun amma sha'ahu babu wani daga cikin halitta ta ubangiji da zai ce zai fita daga abin da Allah yake so wa qaddarahu ko Allah ya kaddara wa qadahu ya hukunta wala haula wala quwwata illa bi babu sauran dabara babu sauran wani karfi face ta hanyar ubangiji madaukakin sarki wa huwa rabbul alamin shine ubangijin halittu duka wa malikuhum shine mai mulkin kowa da kowa yusarrifuhum kaifa yasha yana jujjuya halittarsa yadda yake so wa huwa khaliquhum kulluhum kowa da kowa Allah ne ya halicce shi wa bari'uhum ya kirkiri halittarsu wa musawwiruhum ya tsara zubin halittar wa kullu ma siwahu duk wani abin da ba Allah ba fa huwa marbubun shi din nan wato mai bin ubangiji ne Allah ne ubangijinsa masnu'un yinsa aka yi mafturun kaga shi aka yi faqirun mai bukatuwa ne muhtajun mai bukata ne makhurun sannan kuma wanda aka fi karfi ne wa huwa subhanahu al-wahid Allah shi kadai tsarki ya tabbata gare shi shine alƙaharu wanda ya fi ƙarfin komai shi shine yake mahalicci albari'u shine mai kirkirar halittar lokacin da babu ita almusawwiru shine mai tsara zubin halittar mai suranta zubin halitta din yadda yake so wannan Allah shi kadai yake da wannan duk wani wanda ba Allah ba ba ya da wannan sifa in ko baya da wannan sifa shi mai bi ne dole ne ko ya ki ko ya so bisa ga tsarin da Allah madaukakin sarki ya zuba in ya yadda ya bi tsarinsa da ya sa na dokoki sai ya bi in kuma ya kiya to dole ne ya bi tsare-tsarensa na rayuwa wannan shi yake nuna mana wajabcin bukatuwar dan adam zuwa ga ya karbi tsarin Allah shi kaɗai ne mafita domin shi ya ka shi ya san ka. shi ya san ina yake maka ciwo shi ya san me zai warkar da kai shi ya san irin abin da yake zukatanka zukatanmu na soye-soyen rai saboda haka shi kadai ne zai iya tsara mana yadda za mu tafi da rayuwarmu kamar yadda a kankanuwar rayuwa irin wannan da muke ciki muna ganin baturan da zai yi wani inji zai haɗo shi da wani littafi yana zayyana yadda za ka gudanar da injin yace kaza ka sa masa kaza kada ka yi kaza lokaci kaza kada abu kaza ya wuce igeji kaza in ka je yana kaza to ka san abu kaza da yake faruwa sai mu yadda da wannan dan littafi mu kuma yadda cewa bin wannan tsare-tsare da aka yi shi zai kiyaye mana lafiyar injin to ballantana wanda ya duniya gaba daya samanta da kasanta da manya-manyan halittun da suke ciki waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani waɗanda muke in musu da waɗanda ba ma in musu gaba ɗaya a ce Allah ya yi su kuma ya bar su sakakai su su je su tsara wa kansu yadda za su rayu ai ba za su yiwu ba ba za ta yiwu ba a cikin akhbaru abi hanifa da ake labartawa yana yana tattaunawa da wani mulhidi mulhidi shine wanda bai yadda akwai Allah ba kawai mu ne ce ta samar da mu ɗabi'a ce kawai kamar yadda zaka aje abinci in yayi kwanaki kawai kaga tsutsotsi kaga dai wai ai ba abincin da ya fi tsutsa ba kawai neca ce su ce kawai mu neca ce ta samar da mu wasu ce ruwa ne wasu ce iska ko su ce wuta kama kama dai ce al'illatul fa'ila ita ce wuta ko al'illatul fa'iliya shine iska ko waye ko waye to irin waɗannan ya haɗu da su gaddama ta tsakanin tsakaninsu suka ce su ba Allah babu wani abu wai shi Allah to sai yake labarta musu yace shi ko ya ji labarin wani jirgin sama wani jirgin ruwa wani katon jirgin ruwa mai ɗauke da kayayyaki masu ɗanɗan yawa da al'umma masu yawa ya keto bahar maliya tun daga gurin da aka yi masa lodi ya je tashar da zai aje lodin shi kadai ba ya da wani direba suka ce kai abu halifa <laughs> wannan labari za ka kace a ah, me kuke mamaki ba zai yi wasu kaci haɓa kanka mai da mu yara jirgin ruwa kato cike da kaya ya tashi daga inda yake ya je har gurin abin nan ya aje kai ah kai ba zai yiwu ba ya ce ah to ku kun ce wannan duniyar gaba daya da abin da yake cikin ta da halittarta da komai yadda take gudana din nan gaba daya ba direban da yake gudanar da ita kun ce ba Allah to shine suka yi suka fara tunani eh fa rana ta hudu ta fadi ba Allah wata ya huku kullun gashi nan abu ɗaya na sama kuma duk ba wanda yake gudanar da wannan kai to wannan su sa suka fara tunani to tunda kuwa Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu shi yake gudanar da al'amuran mu dole ne shi zai fi sanin bukatun mu inda an bar abin ga hannun dan adam to san zuciya zai yawa ai kuna gani dai yanzu da aka aka ajana Allah din sai kowa yake so gyara yayi daidai da nashi kuma duk duniyar fa haka ake kan ka dauka wai a Najeriya duk duniyar haka ake in yau ana son wannan yayi kaza yayi shugaba kuma dokar da wancan na baya rubuta ba za ta daidai da wannan ba lokacin da hafizul asad a ya rasu ɗansa bashar ana so ya hau mulki to amma a kundin abin nan din an ce shekara ko 43 ne shi kuma bai kai ba kuma shekarun da bai yi wa ƙara baka duk duniya an san shekarunsa shi ne aka yi gangan ko aka ci to a rage shekarun mana sai daidai da shi bashar asad aka dawo da su daidai shekarunsa sai ya dare to shi ma duk tsare-tsaren da zai in wani ya zo shi ma ga ya ci karo da maslaharsa shi ma sai ya rarrake to kaga matsalar in dan adam shi zai yi eh shikenan kowa ya zo sai ya dinga kokarin yayi abin yadda zai zai ta zarcewa shi ma to kaga ta zarce ba ta kare ba yanzu shi wannan in ta zarcen taki ta nan kuma wani abin zai bullo yayi ta zarcen ta can Allah kiyaye wa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbab وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار مسبب وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر zuwa ga Allah shi ma sababin haka bukatuwa zuwa ga Allah walaysa fil makhluqati sababun mustaqillun bi fi'li khairin wala daf'i a duk cikin halitta kakaf babu wani sabab wani dalili wanda shi a karan kansa zai iya yi maka alkhairi ko ya ije maka sharri babu shi bal kullu ma huwa sababun fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinu duk abin da yake sabab shi ma yana buƙatar sabab da zai taimaka masa wa ila ma yadfa'u anhu didda allazi yu'ariduhu yake buƙatar wani sabab wanda zai ije masa kishiyansa wanda yake yin karo da shi wa yumani'u yake kokarin hana shi muka dau misali yunwa idan za mu kawar da yunwa da wani sabab abinci ko wannan shine sabab din da za mu bi don mu kawar da yunwa shin wannan sabab din mustaqillun ne shi abincin yana da bukatuwa zuwa ga wasu abubuwa ko baya da bukatuwa zuwa ga wasu abubuwa to ka tuno abubuwan da zai bukatu zuwa gare su su kuma ka kalle su su ma suna da bukatuwa zuwa ga wani abubuwa ko ba su da bukatu eh ba haka bane saboda haka ba wani sabab mustaqil kullu sababin muhtajun ila sababin misli saboda haka in ka ce abinci zaka cika koshi shine sabab din da yake Allah ya halicce shi dan ya ije maka yunwa to shi ma wannan abincin kafin ya haɗu sai an samar da wasu abubuwa su ma abin da zaka samar din ka ce zaka samar da shinkafa da nama da waye da waye shinkafar ita ma ba sai da wani abu aka samar da ita ba hmm? tana buƙatuwa zuwa ga wanda zai shuka ya noma ya waye ya waye ya waye to abubuwan da zai yi wannan aikin su ma suna buƙatuwa zuwa ga ko kayan noman kawai ka ɗauka suna buƙatuwa zuwa karfe manomi waye waye saboda haka abun ba zai ƙare ba saboda haka Allah shi kaɗai ne wanda yake wanda yake shine shine ne na ƙarshe wanda daga bayansa kuma ba shi baya buƙatuwa zuwa ga wani abu shine yake cewa wa huwa shi Allah wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbab duk da abin da ya halitta ya halicce su da sababbai fa huwa khaliqus sababi shi ya halicci sababin shi ma wal muqaddiru lahu shi ya kaddara sababin wa huwa wannan zamirin ya udu ila sabab wa huwa ay sabab muftaqirun ilaihi ay ila Allah shi ma wannan sababin na da buƙatuwa zuwa ga Allah kaftiqaril musabbabi kamar yadda abinda wannan sababin ya haifar yake da bukatuwa zuwa ga Allah shi ma sababin yana da bukatuwa zuwa ga Allah walaysa fil makhluqati sababun wannan koma din ba ita falaisa fil makhluqati sababun mustaqillun bi fi'li khairin babu a cikin halitta wani sabab wanda shi kadai zai kadaita wajen aikata alkhairi wala daf'u darrin ko ya ije cuta babu shi bal kullu ma huwa sababun duk abin da zaka ce sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar shi yana da bukatuwa zuwa ga wani sababin wa ila ma yadfa'u anhu didda allazi yub'ariduhu wa yumani'uhu ai ko shuka kai kana buƙatar ruwa tana buƙatar ruwa don ruwan nan shi zai ijiye mata abin da zai kashe ta na zafi eh, ko iska saboda tana buƙatar wani sababi da zai taimaka mata ya ije mata abin da zai cutar da ita tana buƙatar shi kansa manomi sabab ne sai ya gyara shukar ya kawar da dukkan ciyayi waɗanda za su iya cutar da ita wa huwa subhanahu wahdahu al-ghaniyyu an kulli ma siwa Allah shi kadai tallin tal shine mawadaci wanda yake mawadaci ne daga dukkan abin da ba shi ba saboda haka al-ghinal tam shine lillah shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah dukkan wani mutum yana da bukatuwa zuwa ga Allah babu shi akwai mutumin da ba shi da bukatuwa zuwa ga Allah babu shi Allah shi kadai ne mawadaci falghina tam lillahi subhanahu wataala laysa lahu sharikun yu'awinuhu ba shi da wani abokin tarayya da yake taimaka masa wala diddun yunawi'uhu wa yu'ariduhu ba shi da wani kishiya da zai tsaya ya ja daga da shi babu shi babu wani kishiya da zai ce zai ci karo da manufa ta ubangiji babu shi Allah yana cewa kul ka gaya musu ara'aytum ma tad'una min dunillah ba ku ga waɗannan abubuwan da kuke bautatawa ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufi ya cutar da ni hal hunna kashifatu zurrihi suna iya su kwaranye cutarwar tasa aw arada ni bi rahmatin ko ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi sun suna iya su rike rahamar da Allah ya nufe ni da ita ta ki zuwa gare ni ba su iyawa saboda haka gani nan da lafiyata ina ci ina sha ina rashin lafiya in warki ababan da kuke bautawa ni kuma ina cewa ku daina bauta musu ba su taɓa hana alheri ya same ni ba ba su taɓa hana idan cuta ta zo in rasa maganinta ba su kuma ba su taɓa samar da ni samar mun cuta ba to ashe kenan ba su wadata ba su ga kankin kansu bare har su wadatar da ku bare har su zama abin bautar ku wal hasbi Allah ka ce hasbi Allah Allah shi kadai ya ishe ni alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna masu dogaro ga Allah kadai suke dogaro Allah yana cewa in yamsaska Allahu bi durrin in Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashi falahu babu mai iya yaye cutan nan illa huwa sai shi kadai wa in yamsaska bi khairin in ya shafe ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir kuma babu kuma wanda zai iya hana wannan alheri Allah mai iko ne mai cikakken iko ne a bisa dukkan komai Allah yana labarta mana labarin annabi Ibrahim badaɗayin Allah ya qaumi yana cewa ya ku mutane na inni bari'un mimma tushrikuna ni ba ruwana ba ni ba abinda kuke shirka da shi inni inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuskata ga wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkacewa duk wata barna wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin masu hada Allah da wani wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka ɗora jayayya da shi qala atuhajjuni fillah ce za ku yi jayayya da ni cikin lamarin Allah wa qad hadani alhalin ya shirya da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi illa ya sha rabbi shay'a bana tsoron abinda kuke hada Allah da shi bana tsoron sa sai abinda Allah ya so har zuwa inda yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su suke da kwanciyar hankali da nutsuwar zuci wahum muhtaduna kuma su ne shiryayyu su suke da kwanciyar hankali a ranar gobe kiyama ran da kowa hankalinsa zai tashi a nan duniya ma su suke da kwanciyar hankali sa'an nan kuma su ne bisa shiriya su ne bisa gaskiya ya zo cikin bukhari da muslim kamar yadda muka karanta a darasinmu na at-tajridus sarih an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna hadhihi al-aya lamma yayin da wannan aya ta sauka shaqqa zalika ala ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama abinda ayat ta ƙunsa sai yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama nauyi suka ga wahalar daukan sa an ce waɗanda suka yi imani basu su cakuɗa imanin su da zalunci ba ba ku yadda za a yi ɗan adam ya kubuta da zalunci in bai zalunci wani ba ya zalunci kansa wani lokaci ya zalunci ɗansa ya zalunci matarsa ba zai yiwu ba az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali illatin la yuzlam zalunci kamar wata ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum da ita in ga mai kanka mai kansa baya zalunci saboda wani dalili ko dai an fi karfin sa in yace zai taba zaluncin zai ci ba zai ji ba daɗi sai ya haƙura ko ko kuma saboda wazi na addini yana tuna Allah amma da babu wannan ya fi ƙarfin kowa kuma babu maganar hisabi kowa sai ya ɗan taɓa to shi ne suka ce abin ya yi nauyi a ce sai wanda bai haɗa imaninsa da wani abu na zalunci ba shi zai samu kwanciyar hankali a lahira su ba za su samu ba kenan shi ne ya musu girma sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin a cikin mu akwai wani wanda bai taba hada imaninsa da zalunci ba a bincika a ce akwai wanda bai taba dan zalunci ba ko yaya ko yarinka ka dungure kansa alhalin kuma yana da gaskiya ka zalunci shi to in an ku an ce wanda bai yi zalunci ba shine zai samu kwanciyar hankali da amnu to babu mai samun amnu kenan faƙala sai annabi ya ce inna ma huwa shirk ai zaluncin da ake magana anan shirka ake magana shirka ake magana wal kafiruna hum zalimun ma'ana zalunci babban zaluncin ake magana ba ƴan ƙananan ƙananan zalunci irin wannan ba ai inna ma huwa shirk atas alam tasma'u ila qawli al-abd salih ba ku taɓa jin faɗar bawan Allah na kwarai ba inna shirka la zulmun azim kun ga wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an ba ku ji ba wani bawan Allah na kwarai shine Luqman lokacin da yake gaya wa ɗansa ya buna ila tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya dan karamin dana kada kai shirka da Allah dan shirka zalunci ne babba shi yasa muka ce tanwini da Allah ya ce walam yalbisu imanuhum bi zulmin tanwini ne da ta'zim ai bi zulmin azim haka ba dan kanin zalunci Allah yake magana ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne mawadaci shi kadai ne mai cikakken iko shi kadai ne mai cikakken kudura shi kadai ne wanda yake babu wani wanda zai iya shiga gabansa ya hana shi abin da yake so dukkan wani abu da za ka rike a matsayin sababi mai bukatuwa ne zuwa ga Allah kuma Allah shi ya halicci wannan sababi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa ya kafa mana tauhidi na gaskiya na kwarai an tsan tauhidi a zukatanmu don mu samu yarda ta sa mu samu shiga aljannar sa ta firdausi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmai ya rubuto da larabci ya wasalce amma da bai wasalce ba ai da yafi dan wasalin kuma yace an ce wai littafin ubudiyya kamar an cakuɗa shi da falsafa haka ne to in dai kai kana zuwa karatun ubudiyan nan ai kai kamata ka bada ansa in an cakuɗa shi da falsafar zaka kana dai ji me ake karantawa ayoyi ne yanzu yau cikin karatun aya nawa muka karanta ba za ka iya faɗa su farar ɗaya ka ce aya kaza ba ka ga falsafa take <laughs> saboda haka wani wai in bai gane abu ba sai ce falsafa wani in ya karanta kasa ganewa shi yasa wani in kana magana da shi ya ga zaka kure shi ce kakkamin falsafa kakkamin falsafa shi a gunsa wai abin da bai ganewa ko ya fi karfin to falsafa ne ba wanda ake nufi falsafa ba littafin al'ubudiyya na shekul islam gashi na ana ta sayarwa a ko'ina kowa yake so zai iya saya ya karanta wanda ma bai taba ji ba in ya saya zai gani menene a ciki yake cewa ibn taymiya bai gushe ba yana fuskantar kalubale tun daga wancan tun daga zamaninsa har zuwa yau me za mu ce game da wannan ina jin muna muka dan faɗa ai wani abin ya zo mukan a shimfiɗar mu na ibn taymiya mun yi magana akan ibn taymiya da irin abin da ya fuskanta da abin da yake fuskanta kuma duk wanda yake bisa gaskiya ai ba zai gushe ba yana fuskantar irin wannan cece kuce da da da cin zarafi idan muka duba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi ba ba ana ana cin zarafin sa ba to ai ba ba daina za a yi ba to in an ci zarafin ma'aiki sallallahu alaihi waye kuma za a ce ba za a ci zarafin sa ba babu shi saboda haka illa dai kawai iyaka masu gaskiya suna gane gaskiya duk yadda za ka yi ka ce za ka rufe hasken rana bayan ta hudu tana tsaka wannan abu ne da ba zai yiwu ba ka ɗaukar wa kanka aikin da baka da ranar kare shi wani kuma so yake a bashi tarihin imamu suyuɗi da mazhabarsa ta fiqihu da aƙidarsa kai wannan wannan ai lacca ce tare imamu suyuɗi imamu suyuɗi ko kuma eh, eh, ana ce masa imam saboda shahararsa ta fuskar rubuce-rubuce din da al'imama din ka iya kasata akwai al'imama ta ƙudwa kasancewar mutum abin koyi ne cikin kamar da muke al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu ahmad waɗannan suna cikin waɗanda Allah ke cewa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu waɗannan su ne suka samu imama a addini suna shiryarwa da umarnin Allah saboda haƙurin da suka yi da kuma yaƙini sakankancewa da suke da shi a zuciyarsu waɗannan su ne a imma al-muqtada bih akwai kuma wanda yake samun imama ta ilimi fice da yi a wani fanni a kirawo shi imam a cikin wannan fannin ba dan ya kasance kamar imamu malik wajen zamansa kudwa ba ko imamu Shafi ko ahmad wajen zamantowarsa kudwa a baban koyi to watakila in aka ce imamu suyuɗi irin wannan ne ya yi fice wajen tattara da rubuce-rubuce yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a tarihin duniya kafinsa ana ambatan su ibn jauzi sannan su ibn taimiya sannan aka zo kansa babu wanda ya kai shi yawan rubuce-rubuce ya yi rubuce-rubuce da dama saboda galibin rubuce-rubucensa tattarawa yake galibi bai bai cika tsayawa ya yi ta caccakan mas'ala har ya ce zai fi mata bakin abin nan ya gano bakin zaranta ba ya fi tarawa to shi yasa suka ce wani lokaci garin yaye yayansa yakan yayo abu da kishiyarsa kamar mai yin itace cikin duhu eh, sai ya dauko miciji bai sani ba to saboda haka suka ce yajma'u shay'a wa diddahu suke ci kiransa hatibu to amma dai ya taimaka ya ba da gudunmawa mai yawa a tarihin al'umma ta fuskar kiyaye wasu rubuce-rubuce a littattafansa waɗanda ba dan ya rubuta a littafan nasa ba za mu san komai game da waɗannan littattafai ba saboda yanzu duniyar sun zo sun ɓace sai a cikin littattafansa muke iya tsintar maganganun da malaman suka yi kamar yanzu misali lokacin da muka yi maganar maulidi risalar fakahani da ya yi akan maulidi ya caccaki maulidi a cikin littafin suɗi muka ganta ya ɗauko ta tun daga farko har ƙarshe ce zai warware ta ƙi warwarwa to saboda haka eh, suyuti ya ba da tashi gudunmawar a fiƙihu shi ba shafi'i ne mazhabarsa ta fiƙihu ɗan shafi'iya ne a aƙida kuma ɗan ash'ariya ne a suluki kuma sufi ne saboda haka ya tara tarkace da yawa za ka ga wani guri abubuwa masu amfani ka ƙaru da su wani abubuwan kuma ba za ka iya faɗa su ba ma yanzu kamar risalarsa tanwirul halak fi jawazu ru'yatin nabiyyi wal malak wai zai haskaka duhu dan ya kawo dalilan da suke nuna ƙarara ana iya ganin annabi ana iya ganin mala'ika a ga annabi saboda ka za ka iya ganin annabi ƙarara da ya faɗa haka sai masu zaƙewa su kuma sai suka ce shi ma yana gani don haka shi wai hadisi ma ba sai ya tsaya ya wahala ba waye ruwaito ta ina aka ruwaito an kaza a'a shi kawai annabin zai gani ya rasulullah kai ka faɗi kaza kuwa ce a ni ai ni na faɗa to shi kenan, a ba ni na faɗa ba to shi kenan, to wannan ƙarya suka yi masa ba shi ya faɗa ai littattafansa suna nan an gane ko shaida a littattafansa mun ga hanyar da malaman suke bi ita yake bi ya iya dacewa ya kuskure ba mu ga shi ya ce ai wannan hadisin ni je na ga manzo Allah a kwadar gidanmu ko a kofar gidanmu na tambaye shi ya ce mun kaza ba babu wannan al-ajluni a kashful khafa littafin al-ajluni muqaddimarsa sa yake hikaitowa daga ibnu arabi ibnu arabi sufi makiri yake cewa ai shi ilimin hadisi sahihi da da'ifi ana iya yinsa ta hanyar kashafi ta hanyar kashafi a maka kashafi baka buƙatar sai ka karanta musalahu ko ilal ko mai imamu ahmad ko waye waye yace a'a kawai kai kai kashi ai maka fi sai ka ga manzo Allah a gaban ka tsaye ka ce ya ya kaza hadisin nan da aka ce na ƙarya ne kai ka faɗa ya ce eh ni na faɗa to ko an ce na ƙarya ne in duk al'umma sun yi ittifaki cewa ƙarya ne to gaskiya ne wannan hadisin za ka yi aiki da shi don ka samu ingancinsa ta hanyar fi in kuma hadisin duk al'umma ta haɗu akan sahihi ne ka haɗu da manzo Allah ya ce maka za'ifi ne ba hadisi na bane to ba ba hadisin manzo Allah bane al-ajluni ya kawo shi a wani littafi a muqaddimar littafin da yayi wai dan ya gaya wa mutane hadisan da suka shahara a har a bakin jama'a da marasa kyau a ciki da masu kyau da marasa kyau sai a cikin muqaddimar kuma ya tusa wannan magana kaga duk ya rushe littafin da yayi ban ga amfanin kuma littafin da al-ajluni ya ci gaba da yi ba bayan ya kawo cewa ai duk abinda ma za a ce ma sahihi ne ka iya ganin manzo Allah ce ba sahihin bane abinda za a ce maka ba sahihi bane ka iya ganin manzo Allah ce maka sahihi ne to me zai rubuta kuma a cikin littafin ya kima babu da kuraye ya bar rubutun daga nan to su yi bai ce shi yana ganin manzo Allah ya ce masa kaza sai a'a wannan masu zakewa su suka faɗa ka shi dai ya ce ana iya ganin manzo Allah karara wai har wani wali ma yana cewa law ujiba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma udda nafsi min almuslimina wai shi da za a yi masa shamaki tsakaninsa da ganin manzan Allah daidai da kiftawar ido shi ba zai ɗaukansa cikin musulmi ba to ban san ya abin zai yiwu ba ko matan manzan Allah da 'ya'yansa wata rana ba za su gan shi ba ya tafi jihadi ya shiga makewayi ya yi kaza wata rana dai ba za a gan shi ba to shi ya ce daidai da kiftawar ido bai ga manzan Allah ba to shi ba zai ɗaukansa musulmi ba to yana daga cikin duk abubuwan da a siyudi ya yi rubutawa Allah ya gafarta masa ya dubi ayyukansa da ya yi na kirki Allah muna roƙonka su yi rinjaye a cikin ayyukansa da ya yi marasa kyau muna amfanuwa da abin da ya rubuta mai kyau abin da kuma ya yi na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya masa gafara wa wa sallama ala nabiyina muhammadin wa wa sahbihi